du'a'u dukhulil khala'i addu'ar shiga ban daki abinda ake nufi da al-khala'u a larabci shine mawdi'u qada'il hajati wurin biyan bukata wurin biyan bukata asalin al-khala'u a larabci ana nufin al-makanul khali wurin da babu komai sai tsuguno kawai ake yi to addu'ar da ake yin za a shiga ban daki shine bismillahi اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حديث أنس بن مالك نيروي توشي دغ منزل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدي دغ تشروي إمام البخاري مزالا إذا أراد أحدكم أن يدخل idan ɗayan ku yayi niyan shiga alkhala ban ɗaki to ya ce bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman ka